من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu alhamis rana ta biyu da muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyya al'ismai ashariya a yau kenan 26 daidai ga watan zulqa'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da goma ga watan tara na shekara ta biyar miladiya a inda muke karanta irin tafsirin shi'a da limaman shi'a da suke wa alkur'ani a jiya idan yan uwa ba su manta ba a inda muka tsaya mun karanta cewa ayan nan da Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda lahi al-ithna ashara ko ithna ashara shaharan fi kitabillah limaman shi'a suka ce limaman su ne waɗannan wato fassaran watanni goma sha biyu a wajen Allah yawan watanni a wajen Allah watanni goma sha biyu ne sun ce limamansu ne ayan take nufi dama su goma sha biyu ne daidai sannan kuma suka zo suka ce su ne kwanakin mako asabar lahadi talata litinin asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a kwanakin makon nan duka sunaye ne na limamansu gaba ɗaya inda suka rarraba su kaman haka suka ce asabtu asabar kenan wato shine sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi kenan sannan lahadi kuma kinaya ne ga amirul mu'minina aliyu alaihi salam sannan al kuma litinin su ne alhassan da kusaini الثلاثاء sune laraba talata sune aliyu bin hasan hussein da muhammad bin ali da ja'far bin muhammad sannan al'arbi'a shine musa bin ja'far da aliyu bin musa da muhammad bin ali wa ana alhamis kuma sune ibnai hasan eh, ibn ali ya'yan hasan dan aliyu su biyu sannan aljumu'atu shine ibnu ibni ya'yan ya'yana a takaice dai sun ce kwanakin makon nan suna kiɗe sunaye ne na wato suna magana a kan limamansu da ƴaƴayensu da jikokinsu ta alfabe hatu abun kunyan da ya faru game da wannan da'awar da suka yi ita ce azdaru riwayatin sun kawo waɗansu riwayoyi kuma idan kana karanta littattafan shi'a akwai waɗansu riwayoyi na maganganu wanda suke zargin suke muzanta waɗansu kwanakin mako suke canfatansu ina fata an gane ko ka san ko a mu waɗansu al'adunmu a nan akwai waɗansu kwanakin mako kamar mu mu a fulani misali fulani ma ni mu inda na sani ban san saura ba allahu alam ba a wanka ranar laraba ina fata irin camfake-camfake din nan ina fata an gane ana ce man da duroɗe da wato ranan kiwo kenan ba a wanka haka nan ma ina ji ranar asabar so akwai waɗansu magunguna na jiko shi ma da ake amfani da su da waɗansu kwanaki ba a son kai wanka a ranar irin su lahadi da waɗansu kwanaki haka to ana camfatan waɗannan kwanakin saboda Eh, wani abin da na shirka ko mu da al'ada da aka tashi aka riska aka samu to su ma shi a din akwai kwanaki na mako da suke condemning su, idan har su yi condemning ɗin waɗannan kwanakin su yi condemning limaman su da su kenan ina fata an gane abinda za a iya lizinta musu a kama su da wannan misali a minha daga cikin waɗannan kwanaki da suke camfata maftarauhu ga abin da suka kirkiro suka danganta shi ga abdullahi alaihi salam fala bai ya ce lana asabtu lana asabar tamu ce wal ahadu li shi'atina lahadi kuma na mabiyanmu wal ithnaini li a'da'ina ranan litinin kuma na abokan gaban mu ne ranan makiyanmu kenan wasulafa'u talata kuma li bani umayya na ƴaƴan umayya ba ka shiri da bani umayya kun sani wal arbi'a'u laraba kuma yawmu ne shurbi dawa'i rana ce ta shan magani waftarau ala musa bin ja'far suka kirkiro wata ƙarya suka jinginta ta ga musa dan ja'far wai annahu kala yace ma min yawmin a'zamu shu'uman babu wata rana da ta fi girman shu'umi rana da ta fi kowace girman shu'umi daga ranakun mako babu ranan irin min yaumil isnaini irin ranan ranan ranan litinin ina fata dama sun ce na makiyansu ne ranakun makiya ko ba haka ba yawa mu yanzu ai muna ce asabar na yahudawa lahadi na kiristoci ko juma'a na babbar rana haji babbar rana na musulmi to a nan, idan muka ɗauko su waɗanne ne a can al'ifnai ne kaga sun yi condemning ɗin alhassan wal kun ga a can ko at shi ne suka ce suna ne na manzo Allah ko lahadi kuma na sayidina ali al'ifnai kuma Alhassan hasan wal to suka ce babu ranar da ta fi shukumi ranan makiyansu irin wannan ranan to kaga bi ma'ana su makiyan Hassan da husaini ne kuma su wal iyazu billah wal iyazu billah su umai ne kenan in dai haka ne ina fata an gane wannan shine Allah ubangi ya rufa mana asiri a ta'arud da kuma wato ta'arudi shine tukka da warwara iftarau ala amiril mu'minin ali ibn abi talib sun kirkiri ƙarya suka danganta ta ga amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa annahu qala wai ya ce wa hashahu kuma wal iyaz billah ya fi karfi ya faɗi wannan magana wai ya ce ma mata yaumun man mata yauman isnaini min mu'minina duk wanda ya mutu ranar litinin minal mu'minina daga muminai lam yajma Allahu azza wa jalla bainahu wa bain a'da'ina Allah ba zai taba hada fuskan shi da na makiyan mu ba ku duba kuma kaga anan ya nuna sun girmama ranan kenan domin wanda ya mutu a ranar suka ce Allah ba zai taba hada fuskan wannan wanda ya mutu daga mumunai ba da tare da makiyanmu min bani umayyata daga bani umayya ta finnari abadan a wuta har abada wato bani umayya su suna wuta a wajensu har abada to duk wani mumini da ya mutu daga cikinsu ranar litinin Allah ba zai taba haɗa fuskokinsu da bani umayya a cikin wutan jahannama ba menene kenan ranar a wajensu rana ce mai mai girma da in mutu ya mutu a ranar ba zai ma shiga wuta ba suke nufi kuma a can baya sun ce babu ranar da ya fi girman shu'umi irin wannan ranar sannan suka ce rana ce ta makiyansu wai sayyidina ali wa iyazu billah wal iyazu billah wa hashahu yace wai wa man mata suka ji gaba da cewa wai anna sayyidina ali ya ce wanda ya mutu yau sulata'i ranan laraba minal mu'minina tare da mumunai ai daga cikin mumunai hasharahu Allahu azza wa jalla ma'ana Allah zai tada wannan muminin tare da yan shi'a fir rafiqil a'la wato a can a gaban Allah maɗaukakin sarki a gaban Allah maɗaukakin sarki to kaga tuka da warwara kenan wal iyazu billah magana ta farko da suka faɗa ɗin can idan ka duba wasa'ilu shi'a eh, eh mujalladi na biyar ko littafi na biyar shafi na arba'in da eh, uku sannan ka duba al shi kuma mujalladi biyu shafi na ɗari uku da tamanin da biyar sai ka duba ma'alimu zulfa fi ma'arifin nash'atil ula wal ukhra safa arba'amiyatin wa wahidin wa talatina babu albabu babi na sittin malil mu'mini idza mata fi ayyi yawmin kaga kwata kwata ma ba su kawo juma'a da falalan mutuwa ranar juma'a ba qasimatu zuhuri shuyukh shi'a yace ga wata tsawa da za ta fatattaka gadon bayan shehunan shi'a bi ma'ana ga wani raddi a kansu laqad wasala al-istighfafu kai rashin wato abuna rashin mutunci shine al wato rashin mutunci irin na manya-manyan shehunan shi'a ya kai ila an fassaru al-hasharat duk wani kwaro da ya zo a cikin alkur'ani ma alwaridi fil qur'an wanda yazo a cikin alqur'ani karim suna fassara wannan kwaron bi ali bin abi talib radiyallahu anhu da cewa shine sayyidina ali wannan kwaron kaga kaga rashin mutuncin ma ya kai a ce ma shi sayyidina ali ma wani kwaro ne duk kwaron da Allah ya buga misali da shi a ciki sai su ce sayyidina ali fa masalan ma ga misali qaulullahi ta'ala inda Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul baqara inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatin fama fawqaha ma ba'udatan fama fawqaha inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunya ya buga wa mutane misali da sauro ma da sauro ko abinda yake sama da sauro shi Allah idan dai har za ka gane ka shiryo to Allah ba zai ka ba zai ji kunyan buga maka misali da sauro ba idan ka fahimci sauron har dalilin sauron ka fahimci ayoyin da suke tare da sauro za su zama to dalilin shiryarka Allah ba zai ji kunya ka maka misali da sauron ba babban abin da Allah yake so menene Musuluntarka. kana jin ya kaya maka abu komen kankantan shi matukan zai zama to dalilin shiriyanka Allah baya jin kunya buga maka wannan misali ya buga misali da me da giwa ya buga misali da me ya buga misali da raƙuma a fala zuruna ila ibili ka kaifa khuliqat larabawa su duba mana eh, eh, irin yanda raƙumi mana su kalli raƙumi yanda suke mu'amala da raƙumi yanda aka halicce shi eh sannan Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da sa ya buga misali da ƙuda ya buga misali da sauro na ya buga da ina zuma eh da gizo gizo duka awa ah, muna faɗan ƙwari ko abin ya buga misali da tururuwa duk ya kawo shi don ya zamanto aya lokacin da annabi suleiman ya fito da rundunansa suna tafiya menene qalatin namlatu ko ya ayyuhan namlur kulu مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده eh ya zama to aya ga annabi sulaiman da da ya bude bakin da ce hada min fadli rabbi don yana daga cikin kalalan ubangiji na alhamdulillah to su kuma sai suka ce to irin wannan misalan da yake ka duba saboda rashin basira wai da yake da shi Allah yake buga misali mutum ya shirya to sayyidina ali ne dace ya zamanto wannan abun domin ya zamanto shine Allah ke buga misali da shi don al'umma su shirya ko ba gane ba don tsaban wai shine komai shine tafarkin tsira in ka bi shi ka shirya hatta ma sauran ma shine ga abin da suka ce haitu tara shaykhuhumul qummi a inda babban shaihin su qummi in ka duba mujallar tafsirul ummi ɗazu ɗazu na hau intanet na duba tafsirin nan da kyau na browsing a ƙarƙashin wannan ayan kuma haka aka ci domin a can ma yake fama fauka ha sama da sayyidina ali shine annabi Allah baya jin kunya buga misali da sauro ko kuma abin da yake sama da to sayyidina ali ne sauron annabi ne sama da sauron haka ya faɗa to babban shehin su kummi ali bin abi abdullah annahu qala wa hashahu wai ya ce Allah tsare shi ya danganta shi ga abu abdullah ya ce falba'udatu sauron da Allah yake nufi a nan shine amirul mu'minina alaihissalam shine sayidina ali wato Allah yana buga misali mutane misali da shi don su bi shi in sun bi shi za su shirya ka duba can tafsirul kummi shafi na nawa talatin da bakwai suratul bakara akwai tafsiru nuri ne hmm? wato tafsiri wanda aka rada masa da suna wai hasken aljani da hasken mutane da aljani eh, shi tafsirin nashi haske ne ga dukkan ɗan adam da kuma aljanu ina fata an gane mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da biyar suratul bakara shi ma to kun ga anan ya ɗauko daidai wajen sayidina ali ne kai amma a can tafsirin yace fama fauka ha ko abin da yake sama da sauro din nan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam billah yanda suka fassara shi ina fata an gane ko waɗannan littattafan da za ka samu google mutum ya klikin google ya sa tafsirul ummi kawai tafsirul ummi a google da rubutun larabci ya klikin haka to insha Allah zai kawo maka sai ka zaɓo mujalladi na daya don ta nan ne suratul bakara ya fara in sha Allah duk mutum zai ga irin waɗannan duk wani tafsir duk littafin su da aka rubuta a nan a footnote din nan insha Allah kana klikin da larabci za a kawo maka shi kuma kana shiga za ka samu duk waɗannan abubuwan kuma ka gwada su ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri ya shirye su in masu shiryuwa ne domin waɗansu ɓata ne in Allah ga dama ya kaga ya shirye mutum can a ƙarshen rayuwarsa kamar da yawa daga cikin su shehunan sun shirya sun dawo sunna kuma sun zo suna raddewa irin waɗannan dun nasu haka za ka tarar al'amari a hannun Allah yake tambaya ta goma sha bakwai as-su'alu as-sabi'a ashara بماذا يفسر شيوخ يفسر شيوخ الشيعة قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة الأعراف آية 180 wannan a أفسر da السنة أفسر a القرآن da ita alkur'ani yadda ta zo ta zo asma'ul husna Allah maɗaukacin sarki yana da sunaye kyawawa alhusna bi ma'ana albalighatu fil husni muntahahu wato sunayen da suka kai matuƙa ƙurewa ƙololuwa wajen kyawu su ne sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fad'uhu biha ku riƙa roƙon Allah da sunayensa rika roƙon Allah da sunayensa ta sunan ta yawa ina fata an gane ka ce ya Allah ya Ar-Rahman ya Malik ya Quddus ya kaza ya kaza ya kaza ka ta roƙon Allah da sunayensa tsarkaka ina fata an gane ko ko kuma irin bukatan da ka sa a gaba ka rika kiran sunan Allah da ya dace da irin wannan irin bukatan idan mulki kake so ka ce ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku in dan shago ka bude ka dan sa dan abin nan dan abin nan kayan sayarwa sai ka ce ya razzaku ya razzaku ga munan mun fito ma arziki ya razzaku ya razzaku ko ba haka ba yawa in form ka saya ka dai registration ka shiga makaranta aji daya ajin alifun ba'un ta'un sai ka ce to yau fa mun fito da kanmu ya alimu ya alimu ya alimu mun fito ne man me ilimi sai ka samu duk bukatanka sha Allah akwai sunan Allah da ya dace da menene da wannan bukatan ka fito ka nema ina fata an gane ko to Allah ce fad'uhu biha ku rika roƙon Allah da waɗannan sunayen wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke karkatar da fassaran sunayen Allah ku bar waɗanda suke kwana suna ba sunayen Allah fassara daban ko kuma ku rabu da waɗannan masu barin sunayen Allah su je su kama irin su ya dalda ya ilu ya hauka ya ilu ya hamka ya ilu suna zuwa irin sunayen aljanu da bokaye suke diktetin musu suna kiransu su ce za su samu bukata domin idan mutum ya shiga bokaye ka je kana neman wani abu a wajen boka zai ce to ga wannan abun ta je eh, gindin eh, bishiyar kuka ko ta tsamiya ko ta durmi ka ɗaga ka ce ya harba ya ilu ya damda ya ilu ya kaza kaza za ka ga wani abu ya fado ka dauka karka ji tsoro ko kuma za ka ga wani abu ya bullo maka karka tsorata in ka tsorata za ka haukaci to sai ka ga aljaniya a tiyarin maka to wai in ka faɗi bukatan ka zai baka a wannan wajen to Allah ce ku rabu da waɗannan masu rabuwa da sunayen Allah maimako su roƙi Allah da sunayen su tsarka kai su samu biyan bukata sai su zubar da na Allah a je a ba su sunayen waɗansu abubuwa daban su rika kiran su na aljanu Allah ce ku rabu da waɗannan ina fata an gane ko kuma ga yanda suke ta ku share waɗannan ku share su kawai ina fata an gane ko wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da waɗannan masu zuwa suna kama suna jujjuya sunayen Allah sayujzauna ma kanu ya'malun za a sakanta musu da azaba mai tsananin gaske sakamakon abin da suka aikata a nan duniya ku je suratul arafi aya ta 180 za ku ƙara ganin bayanin wannan aya ina fata an gane to kun je yadda fassaranta yake haka yake duk tafsirai idan ka je to su malaman shi'a ya suke fassara wannan ayar to ga shi amsa iftara shaikhu shi'ati akwai wani babban shehi na shi'a da ya kirkiro ma wannan ayar fassara anin riba alaihi salam ya jiyo fassara ne daga riba alaihi salam kala ya ce idza nazalat bikum shiddatun wai ma'ana ayar Allah yana cewa idan wani tsanani ya saukar muku ko ya faɗa muku ko wata musiba ta faɗa muku ko bayina fasta'inu bina Ah, fasta'inu bina alallah ku nemi taimakon mu mu ku kira mu su ne asma'ullahi husna din ina fata an gane ko ku kira mu ku nemi gudunmawanku daga gare mu sai Allah ya amsa muku su ne intermediaries kenan ina fata an gane ko tana neman bukata ne a wajen Allah amma sai Allah ce ka kira su ka rika ambaton su ka kira su sai bukata ta zo maka daga wajen Allah yanda dai kiristoci suke yi in ka roki Allah ka roki Allah ka ce in Jesus in Jesus sunan zai zo da sauri ko kuma albarkacin shehu wani ko shehu tijjani ko shehu abdulkadir ko shehu jelani ko albarkacin kabarin babana ko albarkacin Muhammadu ko albarkacin Jibrilu duk wanda ka kira a addu'a ka saka sunan shi waya zamanto maka shine intermediary wanda zai maka iso zuwa ga Allah wannan kayi babban shirka baka shirka tabbas sannan kuma duk wanda ka kira a addu'a kana da yaƙinin cewa wai in ka kira sunan wani Allah zai saurin biya maka bukatan saboda ya ji ka kira sunan wani kayi shirka ka yi shirka duk inda za a kai ni a rataye ni na faɗa ka shirka ina fata an gane ko ka shirka domin mai Allah ya ce mana Alkur'ani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Allah ce ina dab da kai dole Allah na so ya nuna maka shi ya bambanta da dan adam dan adam ne in ka je ganin gwamna ko wani babban mutum sai kaga wannan kaga protocol kaga wancan kaga wancan shi kuma Allah yana so ya nuna maka da kayi alwala ka tsaya kace Allahu akbar Allah yana tare da kai da wani abu ya same ka kace rabbana da zuciya da yaqini Allah ya ce fa inni qaribun ni nisan da nake tsakaninka da kai ba nisa bane wanda zai ne san da ni daga bukatunka ina dab fa inni qaribun ujibu ku duba garanti da Allah ya bar kenan wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun kuma ujibu da'awata da'i idza da'an kuma yace yastajibu li wa yu'minu bi kuma sai ce ud'uni ni za ku roƙa astajib lakum zan amsa muku kawai idan ka zo tsaya za ka roƙi Allah cire komai a zuciyanka ka rika ganin da Allah kawai ma kawai zai miko maka ba ka gani wani yana addu'a suka zai haka kamar an ce za a jefa ka za a jefa ka shafe kare fari a ƙasa wani ya ɗauka ina fata an gane to haka ake so ka yi jiroyin wani daga mayan ka kawai ka bar Allah haka Allah maɗaukacin sarki shi duk addu'o'in annaba da suka yi Allah tseratar da su daga musiba za ka ga babu wani wanda suka sa tsakaninsu da Allah annabi Yunus da kifi ya haɗiye shi me yace la ilaha illa anta kawai subhanaka inni kuntu min az-zalimin atake umurci kifin ya je a mayar da shi yayin da aka jefar da annabi Ibrahim a wuta yana wuntsulawa ga wuta za ta kone me yace hasbunallahu wa ni'mal wakil shine ma annabi ya faɗa lokacin da annabi nuhu ya hau jirginsa da kwale-kwalensa yana tafiya bayan rufana Allah ce ka rika ce bismillahi mujireha wa mursaha bismillah ta zai ce kaga ta yi kwana bismillah ta kasa birki bismillah ta kaga ta kara giyawa bismillah ka ji ta kara tu bismillah tagawa kawai in zai dama kawai ce bismillah in zai hagu kawai bismillah yana amfani da intention din shi ina yake son jirgin yayi saboda Allah ne mai yi innamal a'malu binniyat su duk addu'o'i idan ka ɗauko hadisai du'a'ul mustajaba su hisnul muslim din zaka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu rabbana atina fid babu sunan wani babu sunan wani kar ka sa sunan wani ina fata an gane idan ka sa sunan wani kana roƙon Allah kace sunan wani ko kabarin wani to Allah ce ana aghna shuraka'i an shirki Allah ce ni na fi karfin ka roƙe ni kuma ka haɗa ni da wani tun da ka haɗa ni da wani ka kira wani Allah ce ni na cire nawan na bar maka wancan ɗin je ka wajen shi kaga zai biya maka bukata faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu faman kana yarju a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sincere addu'a kan tsakaninka da Allah shi za ka roƙa karka hararo wani ma kawai karka hararo wani kawai asabul kafi matasan nan da sarkin ne je zai kashe su suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina tashadan ya Allah ka ba mu wani tausayi ka nuna wani tausayinka a gare mu wa hayyi ilana min amrina rashada kuma ya Allah ka shirya ma wannan al'amarin da muka fada a ciki ka sama mana mafita ya Allah Allah ya sa musu mafita ya sanya su a kogo suka yi bacci na shekara 309 addu'a kawai ba wanda suka kira a wajen waɗannan da suka fada musiba su uku innan tafiya ta kama su suka shiga wani kogo suka kwana kogon ya liƙe da wani dutse kowa ya ce ya tuna aikin da yawa Allah tsakanin shi da Allah shi kadai wannan ya tawassuli da bin iyaye wannan ya tawassuli da amana wannan ya tawassuli menene da gudun saba wa Allah na alfasha kuma dutsen ya bude na fata an gane mutane su zamanto tsakanin su da Allah kai wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta فاستئن بالله ولم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك ولا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف النبي اللي جاء ما يارو يا غلام إني أعلمك كلماتي احفظ الله يا يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وتجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تجاه أربعون حديثنا ina fata an gane ku karka da kai addu'a ka ce albarkan wani Allah ka kira wani nan ka ce gani ya Allah kawai don me sai ka labe da wani eh ya Allah da Allah ka bani albarkacin wannan kana labe a bayan shi ya Allah bani albarkacin kira wani mana kai ka fito ba ka son ka hadu da Allah ne me yasa ka sa wani ka labe a bayan shi baka da gaskiya kenan tunda baka da gaskiya bukatan ba za ta biya ba kira wani ka ce Allah fa gani kawai in ma kuskure ne a yafe Allah a yi haƙuri a bani kawai to kai kullum ka naɗe bayan wani ka naɗe bayan wani Allah ubangiji ya samu dace ah, don Allah ka ji wai su malaman shi annan shewunan shi wai su ne Allah yake nufi da asma'ullahi husna fad'uhu ku kira Allah biha da sunayensu saboda haka in in wani abu zai same ka ce Allah ka bani kaza don Husaini don Husaini don Alhassan don Alhassan don Aliyu don kaza don Bakir don kaza to shi yasa za ka ga duk abin da za ku za ku sun ce Husain mutum ko tuntube zai ce Husain da barka ya Husain ya ka harbe shi ce Husain yana ya yayi mutuwa da wannan sunan a bakin shi to Allah zai saurin kawo biyan bukata don ya kira Hussein ya zubilla wa qala abu abdullah ka duba haddaran uwa ka duba nahanu mu ne wallahi ka duba abinda suke ga mabiyansu mu ne wallahi mu ne al-asma'ul husna din alladhi la yuqbalu min ahadin wanda Allah baya karba ma wani addu'arsa illa bi ma'rifatina sai ya san da mu ya kira mu lokacin addu'a qala shi yasa Allah ce fad'uhu biha ku kira ku kira Allah da waɗancan sunayen to Allah zai saurare ku wal iyazu billah kun ji rantsuwa ko rantsuwa a wajen su rantsuwa yanzu lokacin da shaitan ya ya badda annabi adam ya ruɗe shi ya ci ɗan itacen nan don Allah ne ya masa wa qasamahuma wa huma ya rantse musu inni lakuma laminan nasihin ya rantse musu ni din nan fa ina muku nasiha ina tabbatar muku wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ma mana rabbu kuma an tilkuma shajarati illa an takuna malakaini aw kuna min ba wani abu bane Allah ya hana ku kada wai da ku ci wannan dan itacen face don kar ku dawwama a cikin aljanna ko kuma Allah bai so ku zamanto mala'iku ne sai sa Allah ya haramta muku wannan wallahi tallahi billahi lazi da za ku ci to kun dawwama kuma za ku zamo mala'iku rantsuwa ne dai munafiki ba wanda ya kai shi rantsuwa shedani ba wanda ya kai shi rantsuwa haka waɗannan mutane rantsuwa a wajen su kamar abin Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta goma sha takwas ما منزلة أقوال الأئمة inda عشرة عند شيوخ المذهب الشيعي menene matsayin maganganun manya-manyan shehunan shi'a nan, me matsayin maganganunsu a wajen mabiyansu mu yanzu maganan Allah a wajen mu mu ahlus sunna tana da daraja maganan manzon Allah tana da daraja in manzon Allah aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ahlus sunna yana da ja bai da ja ahlus sunna idan aka ce qala lahu yana da ja to yanzu muna so mu auna inda muke daraja maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun Allah da kuma irin na su kulafa fa'udin nan ya matsayin maganganun malaman shi a goma sha biyu din nan a wajen mabiyansu idan aka ce ga shaihi ya faɗa wata magana ya suke valuin ɗin wannan maganganunsu jawab amsa hiya ka aqwalullahi ta'ala wa rasulihi amfani yanda suke daraja maganganun shehunansu da malamansu da limamansu goma sha biyu din nan tamkar tamkar maganar Allah mai tsarki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi haka suke daukan su kawai ina fata an gane idan ka shiga wancan wutan ruwa ne zai shiga kuma ya imani ruwan ne sai dai in ya shiga ya ɗanɗana sai dai in ya shiga ya ɗanɗana babu ja kawai Allah ne ya faɗa da manzon ai in kun tuna a can baya muka ce maganar su tamkar ta menene ta Allah ne yawa yawa haka maganar su kuma suna iya kau da maganar Allah su mai gurbinta da na malaman su haka suka ɗauki maganar su ina qalu ga abinda suka ce inna haditha kulli wahidin min al'a'immati zahirina wato hakika maganan kowane ɗaya daga cikin limaman nan ina jin suna suke a zahirina ne? a zahirina wato wanda suke da fawa sama da komai to qaulun lahi azza wa jalla tamkar maganan Allah wala ikhtilafa fi aqwalihim babu bambanci kuma tsakanin maganganunsu wato idan ka samu shehunan shi'a hudu wannan ka je kace mai malam ne kaza yace ba kyau ka zo gun wannan yace yana da kyau ka zo gun wannan yace ban sani ba to da wanda yace da kyau da wanda yace ba kyau da yace ban sani to duk maganan ɗaya ne kai ne baka gane ba shi wancan da yace maka da kyau da wanda yake maka ba kyau duka kai baka fahimta bane duk ɗaya ne magana da wanda yake bai sani ba duk ɗaya ne magana kawai babu contradiction yanda ka samu maganan Mr. A in ka je wacin Mr. B ko ka ji sabanin to yana nufin irin ta Mr. A din haka suke kama na ikhtilafa fi qawlihi ta'ala kamar yanda babu bambanci da saɓani a maganan Allah in Allah ya faɗi magana ka samu wai akwai tukka da warwara akwai contradiction to haka maganar limaman su kawai in sun faɗi magana haka take kawai sai dai kai ne in baka da ƙwaƙwalwan fahimtar abin da suke nufi ina fata an gane wal iyazu billah saboda haka idan shehin su ya faɗi magana misali shehin su ne ya faɗi magana za ka iya zama a gaban mutane ka ce kai jama'a Allah maɗaukacin sarki ya ce kaza saboda maganan shehin su din ba su da bambanci da ka in ka ga dama kawai in ka je lacca ka ce Allah ya ce kaza kawai idan ka ce ina hujja ka ce shehi ya ce kaza bi ma'ana ai duk ɗaya ne bal kai bugu da ƙari ma sun ce ya juzu man sami'a hadithan an abi abdullahi alaihi salam ya halatta maga duk wanda ya ji wani zance daga abu abdullahi waye kenan al-husain an yarwiyahu an abihi ya ce ma kawai daga baban shi ma ya ji kawai au an ahadi ajdadihi alaihi musalam ko ya ga dama ya ce kawai ma daga kakannin shi can irin su annabi muhammad da su abin nan daga nan ya ji shi kai bal ya juzu an ya kula qala allah ta'ala masawun ya halatta makwai kaje je ka ce allah ne ma ya ce kawai kaza alhalin wajen wa wajen husaini ko waye mahaifin husaini to ya halatta in ka ji husaini wata magana ta fito daga bakin husaini ya halatta in ka zo daga gaban mutane ka ce sayyidina ali ya ce ba shi ne mahaifin husainin ba ko kuma suka ce kai ya halatta maka ce annabi muhammadu ya ce ai shi ne kakan husaini kai bugu da kari ma ba a tsaya na ba ya halatta ka ce allah ya ce kawai ina fata an gane ko bal hada huwa al-aula suka ce kai kace Allah ma ya ce mashi yafi din li saboda wani hadisi irin nasu hadithu abil ba abi basir qala qultu li abi abdullah na samu abu abdullah al-husaini kenan alayhi salam yace al-hadithu asma'uhu minka akramaka Allah ni kan idan na ji wani labari daga bakinka au arwihi an abika ko kuma na ruwaito shi daga mahaifinka waye kenan sayyidina ali au asma'uhu an abika ko kuma na ji maganan kai tsaye daga babanka a sayyidina ali ba daga wajenka ba arwihi anka arwihi anka shin zan iya ruwaito in ce kai ne ka faɗa kala sai yace kai jimana sawa'un duka ɗaya ne in ka ji magana ka sai ka ce babana ne ya faɗe ka duk ɗaya ne in ka ji magana daga babana ka zo ka ce ni ne na faɗe ka duk ɗaya ne illa annaka tarwihi an abi a habbu ilayya ka ce maganan ka jiyo shi daga babana ya fi mu wa abu abdullahi alaihi salam li jamilin ma sami'ta minni farwihi an duk abin da kaji ya fito daga bakina in ya so ka je ka ce mutane babana ne ya faɗa duk ɗaya ne in kuma ka ji shi daga babana ka ce daga ni duk ɗaya ne amma na fi so in wanda ka ji daga babana ɗin ne ka ce babana kawai ni kuma wanda ka ji daga gare ni kana iya cewa daga babana ba matsala ta'aruf tukka da warwara an kira su? ok ta'aru tukka da warwara rawal kulainiyu nafsahu kulaini karan kansa ya ruwaito an abi abdullahi alaihi salam daga abu abdullahi alaihi salam kala yake iyakun wal kadhibal muftara'a yake na hane ku na hane ku na hane ku kada ku yadda ku yadda da maganganu kirkirarru kararrayi kirkirarru kada ku kuskura ku biye wa kararrayi kirkirarru kila lahu sai aka ce masa ah wa man kadhibul muftara ah akramaka Allah ne kuma mu guji kararrayi kirkirarru waɗanne ne kararrayi kirkirarru qala shine an yuhaddithaka ar-rajulu bil hadithi fatatrukahu wa tarwihi an alladhi haddathaka anhu eh yace shine an an yuhaddithaka ar-rajulu bil hadith shine wani mutum ya baka labari sai ka bar wannan din da ya baka labari sai ka je ka ruwaito shi maganan daga wani daban da yake shi ya ji shi daga wannan din kai ka ji daga wannan direct sai ka bar nashi sai ka je ka ɗaugo maganan wani da yake shi ne ya ji shi daga wancan kai da ka ji darek ai na darek in ya dace ka faɗa to amma sai ka bar nashi ba ka faɗa ba sai ka ce ai wane ya faɗa mun ya ji wane ya ce me na wannan dogon zango to yake wannan ƙarya ne ka ji magana ƙarar daga bakin mutum ka bashi sai ka je ka ɗauki maganan wanda yake shi ya jiyo shi daga wancan ce wannan ƙarya ne kirkirarre ku guji wannan da Allah wannan bai bai mutu raddi ba ya mutu raddi idan sai bina Ali ya faɗi magana kunce shi ne mana to sai na bacci sai na zo na ce ya eh, na faɗi wanda ya jiyo labarin daga wajen shi na ce shi ya faɗa ai abinda muka karanta ɗazu to kulaini ya ce ka nisanci wannan ƙararrayin ƙirƙirarru wanda ya faɗi magana kai tsaye ka ce shi ne ya faɗa shi ne daidai to kun ga tukka da warware wa sai suka ce al'imamatu Izan suka ce shugabanci hiya intizadun wa istimrarun lin shugabanci continuation ne na annabci kawai wato annabcin baya yanka sai ranar tashin kiyama but amma tun da annabi ya rasu to shi kenan kawai sai sai sayyidina ali ya takin ovan annabcin kawai ana tafiya shi ma da ya rasu kawai sai alhassan kawai ya ya dora kawai da alhassan ya rasu sai husaini ya dora sai limaman su yanzu su din ne kawai cin din annabcin ke su. daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan saboda haka annabci khatamun nabiyina wa imamun duk wannan suna da wani fassara na daban suka ba shi to annabci yana tafiya shi yasa a can ba muka ce ana iya yi wa limaman su ne wahayi ana iya yi wa limaman su wahayi ta lura da fastoci a nan sai wani wani wani prophet prophet wane ne Tibi, Tibi menene joshua prophet kaza ya ce musu wai allah ya musu wahayi lokacin zaben nan game da buhari ba zai yi ba Allah ya mai wahayi kaza kaza Allah ya mai wahayi eh? da mutum ya yi calculation ya ga kawai wannan zai ce yake Allah ya mai wahayi Buhari zai ci kuma gaki gaki ba mai kawarwa in ya cikin sai a ce kuma a'a wani zai fito ai calculation ake inda mutane suka karkata da mutane suka karkata kuma za ka ga dukkansu suna amfani da shaidani ne da aljanu haka za ka san to ina fata an gane wace Allah ya faɗa masa Allah ya masa wahayi Allah ya masa ba wani ya ya shiga ce kuwa zai taka kamar yadda annabi Musa ya taka ba daga nan ya nitse bai iya iyo ba ne ko ya ne Allahu ana kuma ya tafi in kana karanta jaridu wannan akwai abubuwan ban mamaki akwai wani wanda ya ce shi a binne shi a tona rani a binne shi zai fito yadda ya so ya fito ah, to madiya sun binne shi sun tura kasa ba suna jira gobe su haɗu da shi ya fito ba to shi kenan shi kenan aka ji shi shuru aka je aka je aka tona aka ga mutum ina ya rike ma zai tashi baya kwana uku da nan to sunan yau kaji an cinna ma wannan wuta an cinna ma wannan a'a wannan kaji ya je ta ina wallahi ko in kana gani yadda fastoci daga nan irin na su gara da bin su South Africa yadda suke yi wa mabiyansu za ka ce lallai sadakan lahul azim da ya kira waɗannan abbalu na batattu kawai batattu kawai sai kira su wani ya je ke kwaya tuɗe a cocin maza da mata wani ya je maciji ke ba su su haɗe wani ya je ƙarfi zai samu yana ta daka tsalle ce su kwanta ya daka tsalle ya jira a kansu a bayan yana tattaka sai ya zauna akan gadon bayan shi kawai ya rike wannan waya ne sun yana wa'azi in ya gaji da zama har ya tashi ya jira a bayan shi ya tsaya ko kuma ya ke shi ya tashi ya ɗauke shi a baya kamar yadda doki yake ɗaukar mutum yana gudu da shi a cikin cocin yana wa'azi da shi duk da suna in kana karanta su addali na kawai batattu batattu ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri وقال إمامهم al الخميني babban shehin su kuma limamin su wai na kololuwa kumaini da da ya mutu inda yace inna ta'alimal a'immati ilmumukan da limamai suke bari maganganun limamai da maganganun da suke koyarwa yanda muke karatun nan kuna ɗauka a nan da yake ta ta'alimin ƙur'ani kai ku rike su tamkar kawai ƙur'ani ka koya la ta la jilan khassan maganganun limaman shi'a ka rike su tamkar ƙur'ani ko ba su keɓanta da wani zamani ban da wani zamani ba gaba ɗaya kowane zamani inda an samu wani shiri na shi'a ya yi magana ka rike su tamkar alƙur'ani wa innama hiya ta'limun jami'i idan a kasan Iran aka yi shi misali to ilimi ne na duk wani ɗan shi'a da yake duniya fi kulli asrin kuma a kowane zamani wa misrin da gari ila yaumil kiyamati har ranar tashin kiyama karki maganan kawai yajibu tanfizuha ya wajaba ka zartar da abin da suka faɗa a maganganunsu wattiba'u ha kuma ka bi su in sun faɗi magana ka zartar da ita in sun ce alwala ka wanke kafa ɗaya ka wanke ka shafa kawai ka shafa in sun ce ka samu ka kwana da ita a matsayin mutu'a za a baka ya wajaba ka zartar da wannan magana kar ka ja da maganarsu ka duba al-hukumatul islamiyya Eh, wannan kuma eh, da ya mutu ina 1980 nike ji wa ya kuru shaikuhun muhammadu jawadun eh, mughniya ƙaunul ma'asumi maganganun limamansu ma'asumai wa amruhu su ne fawai ma'asumai maganan ma'asumai wa amruhu da umarninsa tamaman daidai wa daida yake ɗari bisa ɗari ta tanzilin minan lahil alim kaman abi maganan da Allah ya saukar daga kamani shi yasa Allah ce wa ma yantiqu anil hawa limaman su ba sa magana a bisa sun zuciya su ma'asumai ne in huwa illa zikirun illa in huwa illa wahayun yuha kawai wahayi ake musu Allah ne ke musu wahayi wa ma yantiqu anil hawa sun dauke shi daga cewa annabi ake musu? limamansu ake nufi duk limamin shi'a da ya gaya maka magana to la yantiqu anil hawa ba da son zuciya ko da ra'ayin shi ya faɗe ta ba a'a in huwa illa wahayin yuha Allah ne mai wahayi jiya da dare sai ya faɗa maka ita yau ko ɗazu aka mai wahayi ya faɗa maka ta'aliki na ƙarshe da zamu tsaya insha Allah an nabawi kaga nassi na annabi maganganun manzon Allah sal istamarra fi i'tiqadi ma ta akhir a'immatihi wato yana ta tafiya har karshen limaman su kaga maganganun manzon Allah wannan ya tafa wannan ya tafa wannan ya tafa wannan ya tafa su ne suke ta gadon wahayin manzon Allah suke isar wa jama'a wato annabi ya rasu kafin wahayi ya me ya cika kenan sai a sai sayyidina ali ya dauka yayi fasin shi ma kafin ya kare sai ya rasu sai alhassan ya ɗauka sai alhussein saboda haka alyawma akmaltu lakum dinakum inna in kun je suna da fassarar da suka masa ba wai addini ya yanke bane a'a wa akmaltu alaikum ni'imati za ku ga in ka ji wata ni'ima to ya cikita musu ni'ima da zuwa limaman su duk wani abu mai kyau na yabo a cikin alkur'ani suke limaman su duk wani abu na kushewa irin ayyukan munafukai da kafirai da fajirai sai a ce manyan sahabai ne wa'iyazu billah da mabiyansu a harin suna. Allah rufa mana asiri wa hal intaha wujudul a'immati fi i'tiqadihim shi suna nufi limamansu sun kare wa inna hadhihi riwayat sarihatun fi fi fi isti saghatihim al-kadhib al-bawah as-surah wannan riwayoyin nan da suka ruwaito suna nuna wato karara da karyansu na karara ya bayyana haifu yansibuna masalan li aliyin radiyallahu lamalan ya kulhu suna jingina maganganu da waɗansu misalai ga sayidina ali wanda kuma shi bai faɗe su ba Balkanahu ahadu ahfadihi wani kama za ka samu ma maganan jikan shi ne su ce jika ne magana amma in kace sayyidina ali ne ma ya faɗa daidai ne ko ba haka suka ce ba to kaga sun kirkiri karya sun danganta shi ga sayyidina ali wal iyaz billah bal huwa al aula kama fi riwayat sabiqat wannan shine shi ma kamar yadda muni ma kamar yadda ya zo a riwayoyi da suka gabata Allah wanda ya rufa mana asiri ya tsare mana imani to kuma Allah ya shirye su ya shirye da al'umman musulmi da matasan musulmi mazan su da matan su daga bacewa gaskiya bayan shirya Allah cewa ma za ba'da al-haqqi illa dalal babu wani abu fa bayan gaskiya sai bata Allah ya tsare mu ya tsare mana imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.